Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi Najeriya inda aka gudanar da babban zaben ƙasar a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairun 2023. Yanayin da masu bukata ta musamman suka yi nasu zaben shine abin da shirin na wannan mako ke mai da hankali a kansa. saboda haka zan koma gefe in barku da wakilin sashen hausa a sokoto da kebi muhammad nasir don jin yadda ta kaya a waɗannan jihohi na yankin arewa maso yamma irin yadda hayaniya ta kace ne kenan a lokutan zaɓen da ya gabata na shugaban ƙasa da majalisun dokokin tarayyar najeriya a mafi yawan rumfunan jefa ƙuri'a da ke jihohin ƙasar a cikin wannan yanayin na ci karo da wani makaho a gefen wata rumfar jefa ƙuri'a a jihar sokoto yana tunanin yadda zai iya jefa ƙuri'arsa. Ya sunanka? Aminu Yusuf. Aminu Yusuf na gane ka da lalura ta rashin gani. Ga ka wurin jefa ƙuri'a. Ya yanayin yake gare ka nan? To ga muna cikin jiran abinda jiran a ba mu dama mu jiya. Tun yau shi nan? To na to ɗazu sun ka ce ta a in dawo ni yanzu kuma na dawo kuma abin har yanzu bai samu ba. An ce za a yi muku tanadin takardar jihar ƙuri'a wadda ku za ku lalabawa ku ji. Ko kana labarin an kawo irin ta? To shi abban sani ba to yanzu menene fata yanzu abin da fata ta in samu dama a bani in wuri in dan botin din da za haka ma a wata rumfa na tare da wani mai lalura ta musamman ya rasa yadda zai samu dama ta yin zaɓe. na abubakar muhammad ni gurmu ne ka samu dama yin zaɓe? gaskiya ban samu dama yin zaɓe ba saboda me saboda dai na isa wurin naga ana cunkuce-cunkuce da hwadace-hwadace hakan ga dai abin da kamar hankalin bai kwanta ba dai sai na dan jayi saboda ban iya shiga irin wannan rikice-rikicen da aka yi wurin zaɓe shi na sa kawai gaskiya amma hukumar zaɓe ta ce duk masu larura ta musamman da sun taho a basu dama su yi ko kai musu bayanin wannan haka to ban samu isa wurin ba gaskiya saboda cinkoson da akwai gaskiya ban samu isa wurin ba balle yin wannan bayani amma da yanzu ina da abin da in nayi sallah ta azhar zan isa sai in nuna musu ni disable ne ina da lalura ta musamman irin ne ya kasance a wasu rumfunan jefa ƙuri'a duk da yake jagororin mutane masu lalura ta musamman kan zagaya suna taimakon jama'ar su suna ne alhaji sani muhammad galadimi makasar da kuma ne ne mataimakin shugaban kungiyar musakai na jihar sokoto a matakin ƙasa insha allah wannan brel faifa wanda ake magana wanda masu rashin gani ya amfani shi yana da karanci na ga kamar wurare biyu uku wanda aka sa shi amma dai a duk wuraren da muka samu muka zagaya zuwa yanzu wani sa abin da zai yi nan gaba ba to gaskiya babu wannan takarda ta Braille Taifa tana da karanci gaskiya. Shugaban kungiyar makafi mai kula da yankin arewa maso yammacin Najeriya Haliru S Usman ya ce matsalar ta shafi jihohi da dama. Kamar yadda ita hukuma zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta yi wannan taro da dukkanin jihohin nan guda bakwai na Northwest Zone. Wannan Voters Education din ta yi muna bayani yadda za a kawo wannan Braille ballot paper yadda makaho zai iya zaɓe da kai ne ba dole ne sai ya samu wani guide ba. So gaskiya duka inda ni bincike jawoyin da na bincike guda bakwai na arewaci maso yammacin Najeriya sun ba da tabbacin cewa mafi yawanci gaskiya ba inda aka kai wannan braille ballot paper din kada abin layi to wannan ka an samu wannan special consideration an ba mu kulawa ta musamman da kuma inda gurgu za a ɗauko in bai izo a kawo mai hannun ya yi zaɓe so kan nan waɗannan wurare an samu ci gaba amma gaskiya wannan takardar zaɓe ta makayo da makaho yana dama ya zaɓen makai ne gaskiya duk mahiyanci wuraren da na bincika ba inda aka kawo ta duk wani mutum yake na nashi ra'ayi ka zo ba mamaki ko ɗanka ne ko ƙaninka ne ko na gayet ɗinka yana da nashi ra'ayi amma ya zaɓen ma inda ba nan kace ya zaɓen ma ba so amma in kai ne ka zo da kanka ka shafa ka karanta ka ji inda kake so ka zaɓa Allah ya sa mu dace mana jagora ya sa kuma ita hukumar zaɓe ta ji za ta ɗauki mataki akan zaɓuka na gaba. A nata haujin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce ta samar da kayan aiki da mutane masu lalura ta musamman ke bukata kamar yadda jami'an hulɗa da jama'a na hukumar a Sokoto Shamsuddin Halilu Sidi ke cewa. Babu shakka mun ba an ba kowane baturen zaɓe na kowace karamar hukuma tare da ainihin tabbatar da cewa ya ba da su ga kowace rumuwar zaɓe a yi unwani da su. to abun da da ya ba mu iya sani ba ni da yanzu na yi magana da mutum guda ya faɗa min wani wuri guda cikin su eh, wata ruwa da ba a kawo ba sofa shi ɗaya ni dai na ji ta wurin shi sai yanzu da aka ke min magana kuma mun warware wannan matsala in Allah su da wancan din ya faɗa min wani wuri waziri A nan cikin garin Sokoto cikin Sokoto North masu wannan lalura da na fatar a rika mutunta doka ta yadda za a kare musu haƙoƙinsu da doka ta basu. To a gaida Muhammad Nasir Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Za mu ci gaba da bin diddigin halin da nakasassu ke ciki a wannan lokaci da ɗaukacin 'yan Najeriya ke amfani da 'yancinsu na 'yan ƙasa don zaɓen mutanen da za su wakilce su a matakai daban-daban na gudanar da lamuran mulki. A madadin wakilin muryar Amurka a jihohin Sokoto da Kebbi, ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.